الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a riƙa rufe waya dai a insha Allahu yau muna ƙarshen watan goma ko farkon shiga watan goma sha ɗaya hijira tana da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas ina mana barka da haɗuwa cikin farfajiyar wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan gari na son a wannan unguwa ta bongo inda muka alkawarta wa junanmu haɗuwa a kowane yammacin talata don ɗaukan darasi a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na babban malami imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala wanda ibn al-fauzan ya yi wa sharha za mu tashi a farkon shafi na talatin daidai muna roƙon Allah dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa abinda za mu faɗi a yau Allah ya sa ya dace da kitabu wa sunna. Kurakuran da in har an ƙaddara su, to Allah Ubangiji ya gafarta mana ya afe mana ba don haka muka so ba. قال المؤلف رحمه الله تعالى وألم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضي على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا هجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته السنة وأوضحها إلى أصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله Fa قال فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر والعياذ بالله Imam albarbahari ke cewa wa'alam ka sani ya kai abokin hira ya kai mai shauraron wannan littafi rahima rahimakallah Allah ya ji kanka ya ce annad dina lalle wannan addini da muke yi wanda shine addinin da Allah ya yarda a bauta masa da shi inna ma ja'a min qibalillahi tabaaraka wa ta'ala ya zo ne fa daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka ba waɗansu ne suka yi amfani da tunani ko hankali suka tsara shi ba lam yuwadda ala uqulir rijal wa ara'ihim ba a kyale addini aka ce a tsara shi ta hanyar amfani da hankalin mutane da kuma ra'ayoyi aka tattara aka yi addini ba a ja innama a min ta baraka wata ala. addinin ya zo mana ne daga wajen Allah mai girma da ɗaukaka, a tsare ya zo dole kuma haka za a bi shi kamar yadda ya zo mana daga wajen Allah ba mai hankalin da zai ce amfani zai yi da hankalinsa don ya yi wa addinin kwaskwarima ko ya amfani da hankalinsa ya cire wani abu bai dace ba ko ya amfani da hankalinsa ya ƙara wani abu yana ga kamar wannan ya yi kaɗan wannan duka ba a saki wannan ƙofar ba Allah ya riga ya rufe addininsa iya yanda ya saukar da shi haka yake so a yi shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ilimin addini ana samun sane a wajen Allah da kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in dai har addini za ka karanta to dole ne ka je wajen Allah shi ne ka karanta shi daga littafin Allah da kuma manzon Allah shi ne ka karanta hadisansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ne ake samun addini inda Allahi wa inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan kuma abu ya saba da haka fa ku dan masa kaga ashe an samu me an samu tangarda tangardar da kuma za ta kai mutum ga halaka don haka ce addininka daga wajen wane ka same shi kai baya kuma cikin na Allah da manzon Allah an tabi domin addini akan sami iliminsa ne inda Allah wa inda Rasulillah fala tattabi shay'an bi hawa kada ka yadda ka bi wani abu ta hanyar son zuciya haka kawai wai don abu kana ra'ayinsa ko da ba haka Allah ya ce a yi shi baka ce to shi za ka yi to ka yi asara Biyan yanda ranka yake son abu in Allah ya haramta shi ba shi duk yanda ranka yake son abu in ba haka Allah ya ce a yi shi ba to ka bar shi ko dai ya zama son ranka ne ko son ran waninka in dai bai dace da ilimin Allah da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kabar wannan abu idan kuma har ka bi son ranka ko ka bi son ran wani yanzu nan fatan ruqa min addini sai ka sullube ka fita cikin addini fata kuruja min al-islami ka fita gabar musuluncin baka sani ba don aiki da son zuciya kamar bautar gunki ne wanda malam zai mana bayani a gaba. Wani yana nan yaƙi ya bauta wa kowace irin bishiya, ba ƙarfin da yake bauta masa, ya ya bi kowane kabari, ba waliyin da yake kira, amma ya bi son zuciya. To kaga shi ma yana da gunki. Dole ne ka bar kowane irin son zuciyanka ka watsar da shi sai in ya dace da kitabu sunna. matukar ya saba wa kitabu wa sunna to karabu da shi in ku ba haka ba fatam ruqa min addini yanzu zaka ainihin fice daga addini fatakhruja min al-islami yanzu sai ka ji ka waje da musulunci fa innahu la hujjata lak domin baka da wata hujja baka da dalili tunda dalilan da ka kawo sun saba wa Qur'ani sun saba wa hadisi da ba wani dalili da zaka je wa Allah da shi ba uzuri faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna don manzon Allah ya riga ya bayyana wa al'ummarsa sunna sallallahu alaihi wasallam kai kuma gashi abin da ka kawo ya saba wa sunnar idan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana sunna ba ya tafi kai da mun ga kwamacala a hakan ma ana kwabawa a dukunkuna a bamu a ce kar mu buɗe. wai kar ka buɗe? Kar ka buɗe? bar sha ka nan rike dai kai kam ka sha nauyin banza ko Allah sauri. to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayyana li ummatihi as-sunnah ya bayyana wa al'ummarsa sunna wa awdahaha kuma ya fillace ta filla filla ya wadahe ta wadihatan gatanan a fili ba wani abin da ya ɓuya ya bayyana ta dalla-dalla ga suwa li ashabihi ga sahabbansa sahabbansa kuma sun boye su ma sun bayyana wa humul jama'a kuma su ne ake kira jama'ar da ake so ka zama cikinsu wa humus sawadul azam su ne sawadul azam da kake ji wa sawadul azam alhaqu wa ahlu in ka ji sawadul azam gaskiya ce tsantsatta da kuma masu gaskiyar Ko in ka fita daga cikinsu kuma ka fita cikin gaskiya ka karya ƙarya tsantsanta da masu ƙarya don duk mutumin da ya ce maka shi ba zai bi ahlus sunnati wal jama'a ba to ya bar sawadul a'zam ya bar alhaqqu wa ahluhu ya bar inda gaskiya take ya bar inda mutanen gaskiya suke ya faɗa cikin mutanen ƙarya da kuma inda ƙarya tsantsa take Allah ya kare mu فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani abu wanda ya shafi addini fa ba al'ada ba min addini na al'amarin addini ma'ana shine min amri addini shay'un min addini shay'un min amri addini in dai abun daga addini yake to dole ka bi yanda sahabbai suka yi shi in kuma ka saba musu to shikenan kace kuma wannan da suka yi ba daidai bane naka ne daidai to wanda ya haka fakat kafara sai dai wanda ya saba ba akan ya gaskata abun nasa ba sannan kuma bai karyata nasu ba to wannan kuma faƙad ittada shi kuma yayi bid'a ƙarƙashinsa akwai kwashon mark tambaya ko ya zai yi a lahira uku amma wanda ya ce nasa nan shi gaskiya ne ma har ma wanda ya yi nasa ya fi na sahabi to shi kan fakat kafara shi kan kafiri ne me ya yawaita su yanzu wanda zai zo da warodinsa ya ce in ka yi shi ka mutu kana yin sa kafi sahabi kaza za. Eh? babu ba wai ƙarya yake ba kafiri ne ƙarya kan ba ka ba'ira ce ya yi ba sako ne ya yi ƙarya kan wancan arne ne faɗad kafara ya kafirta in dai ka ce naka ya fi na sahabbai to naka ya fi na annabi kenan ya fi na Allah don Allah ne ya karantar da manzon Allah manzon Allah ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da duniya sai ka ce na sahabban ba daidai ba ne waye malaminsu to annabi bai iya ba ya karantar da su barna shehin ka yafi annabi baka kafirta ba shine ma'anar mala anan faqat kafara ya kafirta amma idan da za ka yi abu kawai amma ka san sabo kake yi to baka kafirta ba kai ne sabon Allah ne in sha'a attaba wa in sha'a gafara Allah ya gafara eh ka san shan giya ba kyau ka je ka sha kana koma gefe kana ce to Allah ubangiji zai kasa ni da wannan abu mun san ba kyau wallahi ko Allah da ya abe mana dai wancan kuma yana yi ya ce daidai ne ya mafi na wayancan sahabban eh waye ne bi wancan sabo yayi wannan kuma kafurci yayi dan yau in ka sha giyar kanta sai ka ce halal ne waye ce haramun ne kowa ya sha abin da yake so kawai ya za a haramta wa mutum abin da yake so ƙarya ne duk wanda ya ci haramun ne ƙarya ne to shi ma ya kafurta a nan tun da ya ƙaryata amma idan bai ƙaryata ba fa ko sallah ce baka yi wuni ɗaya ba in aka tambaye ka me yasa ka ce wallahi ni dai kawai ban yi ba dai to baka yarda da ita ne ce wallahi na yarda baka san wajibi ba ce na yarda wajibi ce to iyakaci dai za mu kashe ka amma a musulmi eh, baka kafirta ba tunda baka karyata ba amma idan da aka ce to dole ne yanci na ne ni ne ke da kaina ina iya in yi ina iya bari ai ba dole bane sallah to shikenan ka zama arni yanzu sai kisa za a kashe ka a kaburi ba za a kai ka makabartan musulmai ba amma wanda yace ya yarda sallah wajibi ce shi ba za a bari lokacin ta wuce ba sai a taimake shi tunda ya yarda da ita to kar ta wuce ya mutu arni sai a kashe shi maza maza kafin lokacin sallah ya wuce shi an masa taimako kenan don kar ya mutu kaburi eh sai a taimake shi a kashe shi da wuri wuri tunda ya yarda kam to shi za a binne shi a makabartar musulmi a'a hukuma ce take wannan aikin ko ina ai tana da wakilai kowace unguwa tana da wakilai kowane gari tana da wakilai dama ita hukuma an gane ko to don haka ka gashe yin abu kace haka yake sabanin na Allah kafirci ne yin abu kace haka yake kuma sabanin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirci ne shi yasa anan malam ya faɗi wannan kalma Allah taimake mu da ganewa addinu asharhu yace addinu addinin musulunci inna ma ja'a min indillahi ya fa zo mana daga wajen Allah ne ba ko tsayawa aka yi aka daga kai aka sauke aka shirya kamar constitution constitution nan da ake yi. to turancin mu ya gare shi eh kawanin kawanin to eh alqawanin eh alwada'iyya ko na'am nan dokoki da ake aje su ta hanyar tunani kawai ba ta hanyar jira sai Allah ya ce ba ko ko kuma aka bar na Allah aka tsara su su ne wa ba'iyya. to ba su ba a inna ma ja min indillahi daga Allah fa lazi shara addina su dina subhanahu wa ta'ala Shi ne ya tsara mana shari'a ta addininmu na musulunci ya shar'anta shi ya tsara shi ya kayyade shi ya masa dokoki ya kuma sa masa iyakoki kar a wuce nan kar kuma a jaburki ba iso can ba an gane ko ba a ƙari ba a rage sai inda larura ta ainihin jawo wa mutum larura ta kan iya sa mutum ya samu uzuri ya kasa kai inda wasu suka kai an gane ko to amma in ba uzuri ba ana so inda Allah ya tsaida ka ka tsaya nan waye kifa inda amrihi wa nahyi an gane ko faraisa li'adin baya zamowa ga wani mutum an yi shara'a dinan a ce gashi nan shi ma ya tsara addini zai yi bai zama ga kowa a ce ya kai matsayin da zai tsara addini duk matsayin da ka kai wajen girma a cikin musulunci da mukami a musulunci ba kai saka tsara addini ba duk walittakar mutum bai isa ya tsara addini ba an gama tsara shi tuni sai dai ka bi a nan ne za ka gane eh lalle wannan waliyin Allah ne yanda Allah ya ce haka yake yi amma in ka ce yanzu matsayinka ya kai za ka tsara to kuma ka fita musulunci yanzu ba ta maganar walittaka ake ba ƙoƙarin rataya maka sunanka za a yi kawai arni an gane yawa don ka canja suna ma lam Allah bihi addinin da Allah bai yi izinin ayi shi ba wani ya tsaro shi ce ayi, yi ba a buɗe wannan kofar ba. Kome ya dalili? Ƙara ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ce, Amlahum shuraka'u, wa'innan kam abubuwan nan da suke yi kan wanda bai yi daidai da addinin da muka saukar ba kam, ko su ma suna da wayansu shugabanni ne, waɗanda suke zamowa a matsayin kiyoshinmu. wanda suke tarayya da mu wajen tsara shari'a shuraka'u wanda suke tarayya da mu shara'u lahum sun tsara musu shara'u lahum min addini sun tsara musu addini su ma ne Malami a azan bihi Allah wani addini sabo wanda Allah bai yi izini bai yarda a yi shi ba kaji tambayar ko wa'annan kam da suke wannan shirbuci suna kiransa addini to mu dai ba mu ce ayi wannan ba in ji Allah to ko kuma suna da waɗansu shugabanninsu da suka maida su su ma kamar alloli suke tarayya da mu mu mu tsara shari'a su ma su tsara irinsu suka samu suka tsara musu suka danka musu addinin da malam ya azan bihi Allah wanda Allah bai yi izinin a yi ba su kuma suke yi ya kamata a ce yi eh, haka ne sun samu wasu shugabanni ne suka ɓadda su suna karantawa sun fi ka sani sun fi ka sani Allah ya sauri. yanzu mai yawaita irin wayannan abubuwa wanda sake fito na fito da sunnar manzon Allah farilla Allah kuma an riƙe ana ta yi har ma in ba ka yi kai arne ne a garin in ba ka yi kai maƙiyin manzon Allah ne a garin in ba ka yi kai maƙiyin waliyan Allah ne in ba ka yi kai ba mutumin kirki ba ne a wajensu eh. kuma wa'yansu ne fa suka shirya musu suka tsara musu ba daga Allah ba ba daga annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ɗaya da yayi ba tabi'i ɗaya da yayi ba tabi'u tabi'i na ɗaya da yayi ba ɗaya daga cikin a'immatu Islam guda ɗaya wanda yayi amma kuma wai shine addini shine Allah ya ce to wayannan da ya kila akwai shugabanninsu da suka tsara musu addinin da bamu yarda ayi ba suke yi sannan kuma mu bamu yarda ayi hakan ba su kuma sun dage suna yi da mai suke tinkaho ne mai suke tsammani ne ko suna tsammani wannan shugabancin na nan din yana da karfin da har za a iya fito na fito da Allah rana gobe kiyama idan Allah ya ce ba ku yi ba su kuma su ce a'a sun yi haka suke cewa wai wai kai kan ka bi mu in mun je mun san abin da za mu gaya wa Allah in Allah ya ce ku zuwa sai ce la tatutrukuhu wai ku kama shi sai wayannan waliyan su ta ah, ku basu sai Allah ce to me yasa na ce a kama su ka ce a basu ce eh, ai sun bi ni eh tunda sun bi ni a basu ce to ai kai kana mana tagalanda sai mun ce a kai mutane wuta ka ce a basu me yasa kake mana haka ne wai ka ji fa malai amma wai wai ya ga haka to shi a basu din tunda ya ce a basu mala'iku ku bari tunda wani ya ce a bari kaji fa malami kam Allah ne ya sauke Allah ya sauke Haza istinkarun wannan tambayar da Allah ya ce, Amlahun shuraka'u, shara'u lahun min addini ma lam ya'zan bihi Allah yace haza inkarun wa taziru. Inkari Allah yake musu, gargadi kuma Allah yake musu. wannan abu da kuke kai ba wa'yansu ne kuke ƙoƙarin haɗa ni da su a matsayin ababen tarayya sun danka muku abin da ban ce ku yi ba kuna yi ban yadda kuma a yi shi ba ga yardajjen da na saukar inna dina inda lahil islam kun bar shi kun kama wani abu ga manzon da na ce ku bi annabi na muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ki ku bi shi kun bi wani Ya ce to ta'ziri ake musu ana musu gargadi faddinu huwa ma shara Allah don su gane addini shine abinda Allah ya shar'anta ya tsara wa ballagahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzonsa annabinsa ya isar wa mutane duk abinda baka tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya isar da shi ba to ba addini ne bar shi al'ada ce in kaga ka yi a al'adance sai yi, amma ka kira shi addini yawa in za ka sa tsular ka zanna bukar ka sa eh, kaga dai ba za ka ce a matsayin addini ne ba a'a zanna ce irin kayan adonmu ne ko yawa ka shakwara da jamfa amma kar ka ce addini a sutura ne irin ta al'adar garinmu ka gane eh, in ka sa hatsinka a rumbu irin wanda muka saba karka ce haka manzon Allah ya ce hmm, irin ajiyar gefen mu ne kaga wannan ba addini ba ko in za ka kewaye gidanka da ainihin ciyawa kura ake ce mata ko to sai ka yi don su daga garin dabino suka yi kaga su al'adar gurinsu kenan ko kuma al'adar wajenku kenan amma ai ba ku ce addini ba ko ba ga ba wayannan daban gefen al'adar gefen rayuwa daban gefen addini kuma Allah ne yake tsara shi abin da ya shafi yanayin ku kuma ku kuke tsara abun ku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ne da uruf din gefen su uruf ɗinku dai cikar dattijo a same shi ya sa shakwara da jamfa hmm. ko ya yi naɗi to ya cika cikar wani dattijon kuma a wani riya ya sa kot ɗaure wuya da time. ko to dattijo ya cika kenan eh. to kuma haka yake shi kenan a dattijo yake a can yana da mutunci duk inda ya ba dan iska ba ne kuma hakan yake kuma ba haramta mishi don wannan uruf ɗinsu kenan a gefen uruf ɗinsu kenan to wannan ba wai ana nufin abin da ya shafi uruf na rayuwarku ba a addini abinda ake ce masa addini wanda za a ce in kai kaza za ka samu lada kaza in kai kaza za ka samu ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza wannan sai Allah Allah ne mai tsarawa an gane ko wa ballagahu rasuluhu manzonsa kuma ya isar to in har ka samu cikin abin da kake na addini haka Allah ya ce kuma haka manzon Allah ya isar to kana kan addinin musulunci hadha huwa ad-dinu alladhi qala Allah jalla wa ala fi shine addinin da Allah madaukakin sarki ya tsokaci a ciki yace shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه wannan shine addini na asali kenan wanda ulul azmi minar rusuli khassa suka yi wanda sauran sa'irul anbiya'i suka yi an gane ko wanda ulul azmi guda biyar dinnan shi suka yi sauran annabawa gaba ɗayan su ma shi suka yi to wannan shine shara'a lakum minad dini Allah ya ce ya shar'anta muku addini wanda kuma shine addini tunda ya kira shi addinu kaga ya kawo shi addinu ba wai kowane irin addini ba ba addinu shine addinul islam an gane ko a ma wasa bihi nuhan irin wanda annabi nuhu yayi wasici da yi annabi nuhu kafin ya bar duniya ya yi wa mutane wasicin kar ku yarda ku yi wani addini ba musulunci ba da shi Allah ya aiko ni annabi mu alaihi salatu wassalam shine ma wasa bihi nuhan irin wanda annabi nuhu yayi da kuma wanda aka yi wa annabi nuhu Allah ya yi wa annabi nuhu wasicin ya rika addinin musulunci kuma ya isar da shi zuwa ga jama'a kuma ya isar shi ma kuma ya bar mutane a kansa wallazi auhaina ilaika haka kuma shi ne wannan addinin da muka yi wa'ayinsa zuwa gare ka kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam kaga an samu annabawa ulul azmi nawa an samu biyu wa ma na bihi ibrahima haka kuma wannan dai addinin da muka yi wa annabi ibrahima wasici da shi shi ma kuma yi wa 'yan ‘ya'yansa, jikokinsa da sauran mabiyansa wasici a kan su rike shi shi ne addini. wa Musa haka annabi Musa wa Isa haka annabi Isa menene to gaba ɗaya aka umurce su an aqimud dina aka ce ku sai da addini ya zama guda ɗaya aqida ɗaya akan tauhidi gaba ɗayan ku kurungumi wannan aqida ta tauhidi aƙidar bauta wa Allah yanda Allah yake so wala ta fihi kada ku rarrabu ciki wannan ya ja don yayi ilimi ya ce zai yi nasa wannan ma in ya rika ya ga ana bin sa an zuga shi sai ya hau wancan ma in an zuga shi ya hau wancan ma ya ware yayi nasa wannan mm -mm. la ta tafarraku wallahi kada ku rarraba wala takunu kallazina tafarraqu waqtalahu min ba'di ma ja'atuhum bayyinat kada ku zama kamar yahudu waɗanda suka rarraba suka sassaba bayan ilimi ya zo musu ga taura amma suka farraka ta suka daidaita ta suka kokkoye gaskiyar da ke ciki suka bi sauransu kowa ya ja jama'arsa kawai yayi nasa tawaga to ku musulmai kar ku yarda ku yi haka haka kuma aka gaya wa kowa na annabi tun daga kan annabi nuhu har kan annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aqimu dina ku sai da addini ya zama tsayayye kake totar guda ɗaya tal wanda in kun bi shi zai kai ku wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala ta tafarraku fihi kada ku rarraba a ciki kenan a cikin addinin musulunci ba a son rarraba amma idan ka fita kana iya yin komi hmm. fihi cikinsa aka ce kada ku rarraba wala ta tafarraku fihi kada ku rarraba a cikinsa shi wannan addini ya zama na abin da nake kira shi kake kira a kai littafin da nake aiki da shi da shi kake aiki manzon da nake bi shi kake bi alƙiblar ka alƙibla ta kowane aiki ya zama iri ɗaya da'awa ta tafi santa aqida islamiyya tauhidiyya an gane wannan shi yake nufi amma idan aka samu mutum ya ware ya rabe ya bar sawadul azam ya bar ahlul haqqi ya bar jama'a islamiyya to shikenan yayi waje yayi waje kuma ba a kiran kowane addini addini sai addinin musulunci shine kawai addini kuskure ne ka zo kana cewa addinan nan namu guda biyu da muke da su a kasan nan ka ji dan to To dai kun ji kalmar da na fara da ita kar wani ya je gaba ce da kaza zan faɗi kun ji dai abin da da na so in ce ko? To ni dai ka ji abin da na faɗi ka kara rasa sauran. Allah yawa. To addini ɗaya ne inna dina inda Allah al islam yawa addinin nan namu na musulunci da Allah ya yarda da shi mu yi shi da kuma waɗanda suke da wasu addinan da suka tsara suke bi duka dai muna ƙasa ɗaya to shi kenan ka tsira amma ka ce addinan da aka yarda da su a ƙasar nan guda biyu amma yawan suke tsawo to addinai ɗaya ne addini kam sauran shurbuci ne addinin da suka shirya wa kansu amma ba wanda Allah ya shirya ba addinin da Allah ya shirya kam ɗaya ne ɗaya ne yauwa masu kwaɗayin danne gaskiya masu kwaɗayin a tafi da su masu kwaɗayin kawai a yi rufa-rufa a zauna a tafi su suke faɗin wannan amma ƙarya ne ka san ba ɗaya ba ne kuma ka san mai wancan addinin baya son naka kuma ba da gaske ba ne a ce addinai ne na Allah kuma wani bai son wani amma ta ba bambancin addini wannan duka kuskure ne ba bambancin addini to waye kaga ya zo nan muna sallah da shi ba bambanci kuma bai zo mun sallah ba kai kuma me yasa ba karata yayi kere ba da ka sa kere yayi eh to ashe da bambanci maimakon a faɗi gaskiya a zauna lafiya yanda manzon Allah yayi kaga shi da yazo gaskiya ya faɗa su ma wayancan suka tsaya da gaske suka ce eh nasu ne ga abun da suke annabi ga abun da yake amma ayi sulhu a zauna lafiya shikenan ayi sulhu a zauna lafiya amma ba ka ce duk ɗaya bane wannan kan munafurci ne in munafurce ka in ce ina son naka kuma na san ƙarya nake yi ka ce kana son nawa kuma ƙarya kake yi a'a naka naka nawa nawa lakum dinukum waliyaddin haka qur'ani yake addinin ku can addinin mu nan lakum dinukum waliyaddin waliyaddin an gane go amma ba wai kace dukan mutun da dukan mu Allah muke wa wallahi ƙarya ne me yi wa Allah kam shine mai bin Qur'ani amma duk wanda ba Qur'ani yake bi ba ko sallar yake yi ba na Allah yake yi ba me yin na Allah kam shine wanda yake kan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba wai sai an yi coge ba ba sai an yi ƙarya a zauna lafiya ba shi ya hana ma a zauna lafiya munafurtar junan da muke shi ya hana mu ma zaman lafiya amma yau idan ka gane ni akwai lokacin da muna jos sai aka yi bikin kirsimeti farko kafin su fahimce mu gidan da muke da yake gida ne mai yawa na haya akwai wa'anda suke musulmai akwai wanda ba musulmai ba akwai wa'anda suke yarurruka daban-daban to shikenan da aka yi wannan biki na kirsimeti sai aka ɗaɗɗauko abinci aka bi mana mana kyauta a ɗakunan mu da aka kawo mana mu ɗakin mu sai muka ce kuyi ku yi haƙuri kun kyauta mun gode amma addinin mu bai yarda mu ci wannan abincin ba kuma bai kamata mu karbi abincin ku mu zo mu zubar ba kuma yanda muke zaune lafiya da ku bai kamata mu munafurce ku ba addinin mu ne bai yarda ba ba wai wani abu bane yasa muka ki karba addinin mu bai yarda bane kuma kun san addinin mutum ko shi ya shirya addinin in ya tsara yanda yake so haka zai bi shi suka ce eh balle mu kuma haka Allah ya shirya mana Allah ya saka da addinin mu ya hana suka ce mun gode, mun gode, mun gode. Gaskiya, mu ma muna da abin da mu ya hana kuma ba za mu yi ba. don haka wannan kun gaya mana gaskiya mun gode sauran aka kakkai musu waɗansu suka lome waɗansu suka zubda kun abin da ya faru daga baya in abin ya zo mu ba za a kawo mana ba ma sai a kai wa sauran daga baya in ana tari sai suna cikin tola ku tafi can ku musuluncin ma naku na ƙarya wallahi ga masu musulmin kwarai kam nan nan su ne masu musulmai na kwarai ku munafukai ne "Ida yake suna wasa da su kuma haka ne Eh, ku da gun kwayo duk ɗaya muke da ku in za ku zo mu zauna duk ɗaya muke da amma wa'ancan su muka sani su ne musulmai kuma aka sin abun inda ya zaki fita mu kullum za mu ɗau littafi mu tafi su kuma ba ka ganin suna haka ce eh, ga sunan ma ko karatu ba ku yi amma fa kuma duk ɗaya muke kawai ku kam kun ki dai ku zo kawai mu je mu ba ku kere eh to kaga me ya jawo rashin faɗawa wa juna gaskiya to ka faɗa wa mutum gaskiya ba sai ka boye mishi ba ka munafurce shi wani wai sai ya baka abun sai ka je ka zubar to ka yi barna shi yana son kayansa ka raba shi da shi ka zubar kuma shi a matsayin ka karɓa kake ba yanda za ka yi ka wanke kanka ka karɓa kuma har ga Allah ma wajen Allah ma ka karba kuma ka almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to ya kai da su a sai da na na da kai to addinin Allah shine addinin da Allah ya shar'anta kamar yanda ya shar'anta wa waɗannan annabawa annabi nuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ibrahim musa wa isa yace musu an aqimud in za ku yi addinin ku ku tsaya ku yi shi ku tsaida shi ya tafi tiryan tiryan har zuwa fadar Allah wala ta tafarraqu fihi kada ku rarraba a ciki hadha huwa shari'atul anbiya'i khususan haula'il khamsa Ita wannan shine addinin wayannan annabawa musamman ma wa'in wayannan guda biyar ulul azami wanda ake ce da su ulul azami min rusuli Su ne guda biyar da Allah ya kirga anan nuhan wa muhammad wa ibrahim wa musa wa isa alaihi musallatu wassalam hadha dinuhum wannan shine fa addinin su faman hada anhu duk mutumin da ya kauce wa wannan addini aw ikhtalafa anhu ko ya saba a cikin wannan addini halaka wa dalla ya halaka ya bata ko ka kauce kace ba shi zaka yi ba wani addini zaka yi ko kuma kana ciki amma ka saba wa shari'ar da take ciki shine ko dai ka kaucewa addinin dungurungu ko kuma kana ciki amma ka sassa wa karantarwar addini to duk mutumin da ya zama ɗaya daga cikin wannan ko ya haɗa duka balla halaka wa balla ya halaka ya bata Allah ya tsare mu wa huwa mabniyun ala ala tauhidillahi azza wa jalla addinin musulunci gine yake akan kadaita Allah mai girma da daukaka duk mutumin da addinin musulunci yake zaka same shi da tauhidi baya shirka amma ka ji mutum yana faɗa da tauhidi wai ko musulmi ne don me za a raba shi da kulumbotansa haka kawai a mutum ya zauna ba tsaro kamar eh, haka kawai mutum ya zauna haka nan igau kenan ba tambaya to ka gama sanin alwala ka gama sanin sallah ka gama sanin ibada ɗinka Ga shi ma ka biya miliyan ɗaya da ɗari biyar da wasu ‘yan abubuwa za ka haji ka tambayi wa ka tambayo duk nan ne ya kamata ka yi tambaya ba ka yi ba amma kana tambayar wai ya zan yi in jingina bango in wuce ya zan yi in an yoca a kaina in zama kura ya zan yi in zama guguwa ya zan yi in tsara ya lauye ya zan yi an suka tankwashe ya zan yi in an daga hannu ya makale ya zan yi in ɓace shi ne tambayanka kuma ba ya mutuwa eh shi ne fa tambayar wai amma ba wai tambaya ya tauhidi kam yake ne ina jin ana tauhidi tauhidi wai me ya tauhidi ya zan yi in yi tauhidi ana cewa sunna sunna wai ya take ne ya zan yi in yi koyi da sunna ana ta cewa farilla farilla a sallah wai meye farilla ne ana ta cewa sunna sunna a sallah meye sunna ne mustahabbin nan da ake faɗi wai meye shine menene makaruhi menene mandubi menene mustahab menene kaza babu wai ba shine tambayar ba fa kuma shi ake so ka tambaya Ba ka gama wayannan tambayoyin ba ka tafi kana tambayar yanda zaka bace kamar mara gaskiya na bata din eh in ba ba ka da gaskiya ba ɗin ya kai ka wai kai kar a ganka eh? eh? wai na ta sai ya bata Allah ya saka da ni eh wai daga ya firgita sai ya bace Allah ya sauke to wannan zai zama fargajaji wallahi ranar da ka mutu za ka farga ka gane yi kuskure ka ce to mu koma duniya yanzu kam na gane za a koma kun ga dai jaji yanda abun ya zare masa da aka bashi layan bata eh. da aka biyo su da gudu sai ya manta ashe wai ita layar sai an doke ta in an doki layar aka danni layar shi kenan sai a bata da aka yo kansa sai ya manta dannan layar. sai da aka daga takobi kafin a kawo sara sai tuna ya kai hannu takobi ya riga an sare wuyan ya faɗi hannu ya je kan laya sai gangan jiki ya bata sai kan kawai gurgurgurgurgur a ƙasa Allah ya raba wa da jaji shi ne hausawa suke ca fargar jaji ya farga bayan takobi ya iso ta yi amfani? to ai bata ne ya bata aka zo aka ce wallahi ga kan shi amma ba san inda yake shegin kaya ya bace to watan ya yi amfani? to Allah ya sawaje to kar mu yi farkar jaji mutum ya dawo yana cewa rabbi la alli a'malu salihan fi ma taraktu a ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun Allah ya sawaje ina muke wa tarki ibadati haka nan kuma barin ibada wanda shi barin ibada wa tarki haka ne kuwa yawa ina muke ne ni ƙarin ganin asalin abun fa wa huwa mabniyun ala tauhidillahi azza wa jalla wa tarki ibadati ma siwahu wa tarki ibadati ma siwahu ne eh. wato da barin bautawa wanda duk ba Allah ba a kadaita Allah a bauta masa shi kaɗai, a gane duk wani abun da ba Allah ba a fahimci wannan kalmar ba bari bautawa duk abinda ba Allah ba ba wai duk wanda ba Allah ba duk abinda ba Allah ma siwa Allah kullu alami duk wani abu taliki ka kaurace masa inda ibada ce bautawa Allah shi kane kaga gunki baya ciki ko aljani baya ciki mutum baya ciki wannan annabi baya ciki mala'iki baya ciki waliyi baya ciki shehi baya cikin wa'inda duk za a bautawa sai wa sai Allah shi kadai komi da ka sani ba za ka bauta mishi ba ba mujiyar da ta isa ta tsana ka ciniki don ka fito kasuwa ka ga mujiya ka ce ba sa'a ƙarya ne mujiya kanta neman sa'an take ba ta sani ba an gane ko don ka haɗu da gurgu ko makawo ko kuturu ko wani abu ka ce yauwa madalla ko kuma kash an yi rashin sa'a su ma sun fito neman sa'a ne su ma ba su da ita wa yake bada ta Allah in kuma ka biye musu to ka bauta musu don gun Allah ake nema gun Allah ake neman tsari ce wai an yi kaza kaza zai fa ba zai faru ba sai in abun da al'adar Allah ta gudanar da shi akan haka an gane amma duk abin da camfin ka ya tsara ko camfin lardin ku ya tsara ko camfin al'adar ku ya tsara ko abin da katar da kakannin ku suna camfa wannan duk ne ne an gane ba mai yi sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai badawa sai Allah ba mai sawa ba mai duk wannan Allah ne don haka ka riƙe Allah ka bauta wa Allah kar ka yi yanka don wani Allah kar ka roƙi wani Allah a lokacin da kake addu'a ba wai ka ganni ina riƙe da abu ka ce sammun ba aka hana ka ɗaga hannu bana nan ƙila ma na mutu ka riƙa kiran sunana to wannan ai shirme ko ya riƙa kiran sunanka bayan bakka kusa ko ma ka mutu wannan shirme ne ko in je kan ƙabarinka ko ka je kan ƙabarina, kana ta kirana kana roƙona wannan duk shirme ne ba wanda ake yi wa addu'a sai Allah amma ba ni taimaka min kama mun wannan duka ba kuna raye ga ku ga ka gashi ba wannan ba shi aka hana ba neman agajin da mai agajin baya kusa ba a ganin shi wannan sai Allah amma duk wani waliyi da kake neman agaji da shi baya kusa wallahi kaman kana bauta mishi ne don aikin da Allah yake yi ne kake nema ya ma kuma ba zai iya yi ba wani waliyi ne yana senegal yana morocco yana iraki yana ina yana ina kana nan a son ka kira sunan shi kuma ya zo ya taimake ka eh shehu usmanu yana sokoto kwance a kabarinsa ya taso ya zo nan ya taimake ka don allah wasira kama in aka ce ka yi aiki da ita kaɗai bai ishe ka tunani ba eh ko da yana da rai fa yana sokoton a zaune in ka kira shi ba zai ji ba daga nan don shi mutum ne shi mutum ne to kuma bayan ma baya da raidin ma tukun ya mutu an binne shi shekaru sannan wai shi ne kake kira shehu da bello mamman tukur dan marina kwarai ko waliyai ne duka da ai su ne ake ji da su a ƙasar hausa shehu da bello su mamman tukur su dan marina da dai shauransu ga sunan to yanzu irin nan yaushe za su ji ka ba za su ji ba shi wannan wali dan marina uwas ce aka binne ta dare sai ta haife shi a kabari to sai yana fitowa daga gabarin yana rarrafe yana wasa to akwai marina a kusa sai ya zo ya rika jajjagula musu yana bata musu suka rasa wa yake musu barna in ya gama jagula jagulansa gari zai waye sai ya koma sai ya bi kabari ya je wajen uwarsa suka rasa to wayya abu hakan nan kullum marinan mun nan in mun aje sai mu tarar ajabu la kai bari wallahi mun kama mai mana wannan wulakanci suka tare he suka ga yaro yana zuwa da rarrafe yana ta wasa kawai he zo ya kama he suka rike shi shine sai shine aka maido shi gari kenan ya girma shi wali ne shine ya zama wali dan marina eh kaga a lokacin ba ku san Allah ba ai ba shi kuke roƙo ba ko da in muka rasa ruwa ma ba Allah muke roƙo ba halilu halilu muke roƙo da duk ba rashin karantar da tauhidi bane halilu ka ba mu ruwa halilu mai rigar ruwa halilu mai gora ruwa halilu mai rawani ruwa halilu shi halilu wai rigar sama ruwa ne rawanin sa ruwa takalmin ruwa wai shi zai ba mu ruwa To wannan duka ba an jahilci Allah bane yasa ake roƙon Halilu. To Halilu kan ma a garin ku Halilu yake wancan ba Halilu sunan shi ba. Khadiru ne. shi ne ake cewa Halilu. To kaga wannan duka meye ne? Rashin tauhidi ne, rashin karantar da mutane tauhidi ne. Sai aka riki waliyan Allah bayin Allah managarta aka maida su kamar Allah. Ana ta kiransu. to yanzu wancan ya zama tsohon yayi an samu wayan su wayanda suka fi su su qadir abdul qadir su tijjani su jailani waye waye da su suka zo suka shishigo wanda da suna da nisa ba a ji su ba sosai yanzu karamin mai karatu bai san su ba to yanzu duk an sanar da mutane su to sai aka zo aka samu wani wanda shi da yake har ya zo nan ya baza kolinsa ya yi talla wanda kuma shi yanzu har ya danne wayancan shugabannin nasa ma ba a ma kiransu kamar yadda ake kiran shi kuma shi ba ma daɗewa ya ba ga fotonsa nan ma shi ya tar da kyamara ya tar da jirgin sama ya tar da mota ya tar da bidiyo ya tar da telebijin ya tar da rediyo shi ba daɗewa ya ba ma ga hoton nan amma shi ma Allah ne yanzu in karata ya sha motarka ba za ka faɗi ba in ka rataya shi a wuyanka ba za ka haɗu da hadari ba in ka sa a gidanka ba za ka samu damuwa ba in kai kaza ka kira sunan shi za ka tsira in ka kira sunansa za ka samu tsari wannan damuwa an samu ta ɗaya kenan idan an rataya shi a wuya wannan duka wallahi rashin karantar da mutane tauhidi ne kawo su wayancan kan ba Allah suka bautawa ba har aka san su suna saboda dalilin yin addinin su har suka yi suna to kai kuma ba za ka bi Allah ba kai ma ka samu ka yi huce har ka bar tarihi sai ka bi wani eh? ai ka yi aikin banza mutum ne ya yi ta nema ya yi ta nema ya yi kuɗi ya gida ya yi motoci arziki ba ka masa sai kai ka zauna kana cewa Allah ni dai albarkacin alhaji ne kawai nake so albarkacin alhaji ne albarkacin alhaji ne albarkacin alhaji ne albarkacin alhaji ne kullum yanzu za ka samu kuɗi eh baka roki Allah ya baka nashi ba fa wai kai albarkacin alhaji wani albarkacin alhaji wani wai cikin arzikin alhaji wani kake cikin arzikin alhaji wani to dalilin haka in ka gama wannan albarkacin alhaji wani sai ka kare a maroki in ka je a san maka kaɗan ka tafi a san maka kaɗan ka tafi a san maka kaɗan ka tafi kai ka manta Allah eh a shi alhaji wani din kam ai za a dan yi tattaki ko to ko an yi tattakin ma abin da ake barawan yana zama arziki amma idan Allah kake nema a shi fa shine zai baka ko tun yanzu ko kuma ya aje ma shine zaka roƙa ba za ka tabe ba amma albarkacin waliwa ne albarkacin waliwa ne to kai ba za ka nemi taka albarka ba kai baka da albarka kullum sai dai tawa ne kawai zaka ci ka nemi mana kai ma Allah ya baka albarka ka nemi albarkar Allah Allah ya albarkace ka kai ma ka zama mutumin kirki Allah ka sanar da ni Allah ka bani ilimi Allah ka taimake ni ka kare ni daga sharrin shedan Allah ka sani cikin bayinka managarta Allah ka sani cikin waliyanka ni ma Allah ka taimake ni ka ɗaukaka ka darajata ai ba a rufe kofa walittaka ba ko an gaya ma an daina waliyai ba annabci bane annabci aka rufe ka roƙi Allah ka dage ka bauta wa Allah kai ma ka zama waliyin Allah mana amma kai ka ce tun da wani ne wali ya ishe ku eh zai yi to yanzu idan ɗayanku ya yi karatu a gidanku yana bautawa Allah bautarsa ta ishe ku to kuma sai ta wani wanda yake a wani gari ya ishe ku ba ku san ‘ya'yansa ma in suka yi wasa in ba su yi abin da ya ba zai su zama ‘yan wuta balle kai adam annabin Allah fa ‘ya'yansa ba su bi shi ba amma sun zama na Allah annabi Nuhu ya yi yana ta kiran ɗansa ya zo ya zo ya zo ɗan da yake bai bi shi ba bai bi Allah ba amma kullum yana gidan babansa ai har ma yana yi wa baban aiki bin baban da yake bai bi Allah ba bai bi abin da baban ya karantar na Allah ba ya amfane shi Karshe sai ya dulmu ya cikin ɗan wuta wayanda ruwan tufa na ya ci don haka ashe mutum ba wai lalle ne kawai wane ya ishe ka albarka ba idan da wane yana isan wani albarka da baban annabi Ibrahim da annabi Ibrahim zai isan masa tunda annabi Ibrahim annabin Allah ne mursali amma babansa gashi nan azara yaki tunda bai bi shi ba ya zama dan wuta da dai shauransu misalai ga sunan da annabawa in ka buga misali ya ishe ka amma kai ka zauna ba ka da aiki sai kiran sunan wani Allah maimakon ka bauta wa Allah ka kira Allah kai ma ka zama na Allah wannan bawan Allah da kake so kuma ka yi masa addu'a shi yanzu bukata ma yake a gunka ba shi ne kake bukata a ba a shi yake da bukata a gunka tun da kai kake da rai waliyan nan da muke kiran sunan su yanzu su sun fi mu bukata su suke so mu musu addu'a mu rika yi musu addu'a rahimahumullah Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka ƙara ɗaukaka darajarsu, Allah ka ƙara yassare musu, ka yalwata kaburinsu, mu yi musu addu'a ne ba wai mu roƙe su ba, su ne suke son mu taimaka musu ba mu ne ba su ne yanzu suke za su taimake mu ba taimakon da suka yi mana guda ɗaya ne in sun wallafa littafi sun bari mun karanta mu bi abin da suka karantar da mu amma ba wai mu kira su ba a matsayin kuma yanzu su mana wani abu bayan sun mutu yanzu mu ne za mu yi musu ko babanka ne ya rasu yanzu taimako tsakaninka da shi ya yanke sai dai kai ka taimake shi da addu'a haka Allah ya ce rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu uwata da ubana kamar yanda suka rene ni ina jariri amma ba wai yanzu zaka dawo ka ce baba kaga dai abinda mutane suke mini don baka nan ina gaya maka fa yanzu ba wani fa ga abunda yake mini babanka zai taso kabari ya ma wani abu ba zai maka ba to haka kowaye ya shiga kabari wallahi ba sauran alaka tsakaninka da shi sai dai ka masa addu'a ka samu lada in kamar addu'a sai ka samu lada annabawa mu yi musu salati sahabban manzon Allah mu nema musu ƙarin yardar Allah sauran waliyai bayin Allah mu nema musu rahmar Allah in an ambace su mu ce rahimahumullah sahabbai mu ce radiyallahu anhu annabawa mu ce salatu wassalamu alaihim ko wannan shine bambanci rayayye kuma in akwai abun da kake so a gurin shi baka da shi kana iya zuwa ka roke shi in ilimi ne kake nema in yana da rai sai ka je ya taimaka ma ya sanar da kai in wani abu kake so ya taimake ka cikin dukiyarsa kana iya zuwa ka nemi taimako ya taimaka ma amma yana da me yana da rai bayan ya mutu ba yanzu kai ne zaka taimake shi kai ne zaka yi masa addu'a wannan shine Allah ya taimake mu to don haka babu wani abu da za a kira shi addini ginanne in banda kawai a bautawa Allah shi kadai la sharika lahu ba shi da wani abokin tarayya don haka addinin musulunci akan haka aka gina shi akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara shi a bautawa Allah shi kadai a bar kiran duk wani wanda ba Allah ba ƙayyudi bima shara'ahu Allah azza wa jalla kuma ka takaita akan abinda Allah mai girma da daukaka ya shar'anta wal ibtiadi ka nisanci amma haramahu Allah abinda Allah ya haramta hadha huwa din wannan shine addini in ka tsaya akan haka to shine kai addini qauluhu lam yuwadda ala uquli rijali wa ara'ihim wannan kalma yace Laisa din ba addini bane mastahsanahu rijalu abinda mutane ne suka hadu suka gyara shi au ra'auhu ko kuma su suka ga kamar ya dace suka tsara shi fa inna hadha laysa dinan lahi to wannan ba addinin Allah bane wanda kure kuka tsara ko kuma kuka gyara shi kuka mar kwaskwarima to wannan ba a kiran shi addinin Allah sai wanda Allah ne da kansa ya tsara ko wanda Allah ne da kansa ya gyara haza dinun nasi amma wancan wanda mutane suka bi son rai suka tsara to shi addinin mutane ake kiransa ba a kiransa addinin Allah allazi ahada suhu wanda su da kansu suka kago shi amma dinin lai, amma shi addinin Allah azza wa jalla wa huwa allazi shara'ahu shine wanda ya shar'anta shi amma ma ra'ahu rijalu amma wanda maza ne suka haɗu da yake yawanci irin wannan maza suka fi ko suka tsayawa su tsara mata kan tukkudan ne su abinan ne kawai su in suka bi shi kenan su mata kamar iska ne kawai in ta bi ta kan kanshi a yi kanshi in ta bi ta kan wari a yi wari kaga su duk yanda mazansu suke yi haka za a yi duk yanda mazansu suka dora su akai a kansa za su tsaya maza su suke tarar wannan aradun da ka su suke zuwa su wa mutane har su zo su hallaka mata yanzu fa mata akwai wanda za ta tashi daga nan ta tafi ilorin ta tashi sokoto ta tafi ina ne wai taro bila muharramin ba tare da muharrami ba ta bar shi gogan naka shi yana nan gobos wai ai ta tafi eh Allah ya sauke to shi yasa yake wannan ba a yarda ba masta hasana rijalu aura auhu fa innahu hadha laysa dinun lahi fa inna hadha laysa dinun lahi abinda dun mutane ne suka taru suka tsara shi suka gyara shi ko suka ga ya dace su yi shi sai suka yi shi ba a kiransa addinin Allah haza dinun nas in kana so ka sa masa suna ka ce addinin mutane allazi ahda suhu wanda su da kansu suka kago shi amma dinun lahi amma addinin Allah azza wa jalla fa huwa allazi shara'ahu shine wanda Allah ya shar'anta amma ma ra'ahu rijalu bi ara'ihim abinda mazaje ne suka taru suka gani ra'ayinsu ya kamata ayi kaza fa hadha laysa huwa dinul to wannan kar ma ka ji da wai ba addinin Allah ba wa inna ma huwa dinun min dinu man ra'ahu addinin wanda yaga ya dace ai hakan din ne ya tsara kawai wannan addinin sa ne ka rika cewa addinin wani ko addinin suwa ne amma karka yadda ka ce addinin Allah don Allah kan ba haka ya tsara ba addinin wane da yake ga kamar hakan ya kamata ne yi, to fala yunsabu ila Allah karka yadda ka danganta irin wannan addinan ga Allah kada ka yadda wala sabu ila Allah min addini illa ma shara'u ba a danganta wa Allah kowane irin addini sai wanda shi ya shar'anta ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar harshen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da aka ji ya fita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine addini amma kowane irin baki ne ya furta addini sabanin na Allah da na manzon Allah to ba a ce masa addinin Allah sai dai ka ce addinin wanen da ya furta shi amma ba Allah ba an gane wannan wa ma sharahu ghayruhu wanda duk wani Allah ya tsara la yunsabu ila Allah ba a dangantawa Allah shi wa inna ma yunsabu ila man sharahu ana dangantawa wanda ya tsara shi wallahu bari'un min Allah kan ba ruwansa da wannan addini kwata-kwata ba ruwansa da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace am lahum shuraka am lahum shuraka'u shara'u lahu min ad-din ma lam ya'zan bi illah waccan tambaya ta dauki malamin sake kawo ta yace ko dai wayennan mutane sun samu su jagorori ne wayanda suka fi musu Allah suka yi wa Allah tarayya da su suka tsara musu shari'ar da Allah bai yadda a yi ba suka ce shi za su yi ko akan haka suke ne wannan kan sai a ce yi ce to shikenan su mutu akai su gani qauluhu wa ilmuhu inda Allahi wa inda rasulihi a can a mattani da ya ce ai ilimin addini ana samo shi daga Allah ana samo ilimin addini daga manzon Allah to me yake nufi da wannan yace umuruddin duk wasu al'amura in dai na addini ne ba na al'ada ba to akan same su ne daga karantarwa Allah daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauqifiyatu an kange ta ko'ina ba abu ne da aka kyale wa mutane kara zube aka ce su tsara wa kansu ba an kyale muku ku yi irin rigunan da kuka ga dama amma ba ku yi ruku'in da kuka ga dama ba ba ku yi sujudar da kuka ga dama ba ba ku yi zikirin da kuka ga dama ba ba ku yi warodin da kuka ga dama ba ba ku yi tasbihin da sai wanda shari'a ta tsara amma noma kana iya yin wanda kaga dama ko na wake ko na dawa ko na rudu riɗi ko na riɗi ko na shinkafa ko ko na ko na ko na a to magidanci kaga ba dawa ba masara ba wake ba shinkafa sai riɗi kawai ya ruɗe shi wai bai noman komi yanzu ya gane Allah ya gane da shi shi riɗi kawai to ya zama rudu kawai ya kamata ka zama kana da yadda wannan ko masara ko ya take ko wake ko masara ko shinkafa don su za a ci eh amma riɗi kawai shi ba a tuwansa ba a shi ba sai wannan yar dakuwa dakuwa take ko menene wannan dan abun da ake yi fa kawai a jika da siga shine ba mu a kasar Hausa muka san ana yi ka noma abun da ba za a yi tuwansa ba a kurarsa ba a kununsa shi kadai ka ce kana da basira ba ka rude ba a'a a ce ka yi shi dai kuma ka yi dawa ka yi masara to wannan ka yi hikima kenan kaga wannan za ka samu kuɗi wannan kuma za a ci karka yadda ba ka noman abinci abinda lardin ku suke ci in dai har kai manomi ne aka samu ba ka noma irin abin da ake ci to kai ba a ba ka cikin manoma ka noma irin abin da za ka ci wasu su ci ba kayan tanɗe-tanɗe ba don nan na tanɗe-tanɗe ne kawai mu kama al'adar mu. ba zai hana ka abincin rana ba ba zai hana a abincin dare ba ba zai hana abincin safe ba eh? to amma tun da dai kamfani na so akwai abin da suke yi yana kuɗi to iko na sage ne, amma kai na tuwo shawara nake baka yauwa karka yadda da riƙi zalla yauwa to kaga wannan al'adar ku ce kuna iya noma da abin da kaga dama ba Allah bai maka wannan ba tauqifance shi ba ba tauqifi bane amma addini tauqifiyun ne an kange ta ko ina baka isa ka tsara wa kanka addini ba amma zaka iya tsara wa kanka noma ka ce ni ban son noman shanu ni da turokta zan yi sai a ce kai bidiya eh kai shirka kai shishigi to ni na ni mota ta fi karfi na gaskiya ni da shanu zan yi kai ka bari kawai ni damfare zan yi waye to yace kai laifi to wannan kan ba kai ka ballo kanka ba kace shi zaka yi eh to amma kai bidiya kai shirka don baka shirka irin da mutanen Madina suke shirkawa da bino eh yanzu in kace ni kam abinda sahabbai gona irin gonakin sahabbai zan yi sai kai dabino mu ga yadda za a yi ba eh to ba shi ake nufi ba wannan an kyale ku ba tauƙifi ba ne wannan amma addini amuru dini ake nufi gargaje wani ɗan bidiya ya ruɗe ka suna cewa bidiya bidiya annabi ya sa babbar riga annabi ya sa maballi annabi ya sa zik annabi ya sa wando annabi ya sa zanna annabi ya ya ci teba annabi ya ci alale annabi ya kaga kai daga ji jahili annan daga ji ma shi jahili ne kawai yake magana ana amruddini kana wani al'amari na al'ada ana maka maganar addini ne amruddin man sai ke fi amrina hadha fi amrina hadha gani ba wai ya ce kowane abu ba annabi ya ce kuna ku kuka san ilimin ilimin rayuwar lardin ku ce ku yi abunku lardin ku irin abun da kuka san kuna yi ku kuka san ilimin al'ilimin lardin ku mu nan ilimin lardin mu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune su suka zo da da fatu ararate ararate suka zo suka zo suka shigo daga ganin su an ga lauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mutu taimako bai ce wannan shigar ta ku ba ku sake ku sake su haka ake a garin su ka daura walkinka mai kyau ka daura wani a ƙasa karata wani kawai shi kenan mu ma nan ƙasar hausa in kafin sutura ta zo ba haka ke ba to an ci gaba yanzu an yi ta saga aka zo ana saga wannan duka an kyale wa mutane al'adar ku yi amma gefen inda za ku tsayar da suturan ne aka kayyade maka in ma wandon ne kar ya ja ƙasa in ma zane ne kar ya ja ƙasa in ma kirgin ne ka daura kar ya ja ƙasa an gane wannan amma ba wai a ce sai kayi irin na kuri kaza ba wannan Allah bai kayyade ba amma addini an kayyade shi don ku gane akwai shubuha na yan bidi'a. haka suke suna kawo mutane su ce ku kuna bid'a bid'a kuma ba kuna kaza ba kuna shiga mota kuna lasifika wannan ala ne mota alatul mashi ne alatul zihaba alat ne na tafiye tafiye aka samu ci gaba ko ba ka ne da aka ce wal kaila wal bighala wal hamira litarkabuha Wazina? ƙarshe ba a ce wa ya kliku ma la lamuna ba nan gaba za a yi da ku ba ku sani ba sahabbai sahabi bai san wannan jirgin ba kuma annabi ya ce nan gaba kuma za a yi da ba ku sani ba bai ce kuma in ya zo kar mu hau ba ya ce an kawo mota kar mu hau an kawo jirgi kar mu hau an kawo vespa mashin kar mu hau ya ce za a yi muku da ma na yanzu ba su sani ba kaga wannan amrul al'amari ne na rayuwa wanda ku ne kuke ta kere-keren kayanku kai ne za ka kera irin wanda ya maka an gane to wani zai zo ya ce maka me yasa kuke shiga mota me yasa kuke eh, lasifika ai annabi bai yi maki ba bai ka to wannan alat ne ai waye lokacin da ake kera lasifika a ce addini ne sauti ne kaman murya ce kana iya kai magana kai ashar kai magana kai tasbihi ko ba ka bane yanzu sifikan nan alas ake kiransa alas ne kayayyaki wanda ake taimakon abin da aka sa a gaba da shi kaga in dan iska ne kai zai taimaka ma wajen yada iskanci in kai mutumin kirki ne kuma alas ne kayayyaki ne na taimakawa wajen iza addinin ba shi din ne addini ba kayayyaki ne da kai amfani da su wajen ciyar da addini gaba shi ba a yi maganarsa ba ana magana ne akan addinin ko kuma lokacin da mutum zai da rata ila akwai inda aka ce to wannan alat ne don a da lokacin da babu wayansu mimbari ake kafa musu in sun ce sai su hau wani kuma turmi ake kawo mar sai ya hau a kai sai rika magana don aji ko ba gaba ne to wannan kaga kowanne da irin yanayin tsarin yanda suke da ala ɗinsu na ciyar da dawo su gaba wannan ci gaba ne na alatu na ciyar da dawa gaba an gane ko to yanzu me yasa suke rike waya wannan wani abu ne wanda rayuwa ce ta kawo shi shi ba wai an ce amruddini bane ko amruddini ne yana daga cikin waya kulu umala ta'lamuna za a yi abun da ba ku sani ba duk yan bid'a ne da suke so sai sun rusa sunna sun tabbatar da bid'a su wai don me ake cewa sunna sunna in an ce kaza su ce to kaza fa in an ce kaza su ce kaza fa wai don a ruɗar da mara tunani addini ake magana in ana amuru na hara wannan al'amarin namu wannan addinin namu shi yasa aka ce ulul amri minkum wa'inda suke ma'abota shugabanci minkum daga cikinku wa'inda suke shugabantar wannan al'amarin kaga ba ce shugabanni kawai ba aka ce ulul amri menene al'amru amru din kaga ba a saki shugabanni aka ce dukkan su zai za a yi musu biyayya ba saka ce ulul amri minku shi yasa yace man hadasa fi amrina haza kaga fi na haza ake nufi cikin wannan addinin namu to don haka duk abin da aka ce wannan abu na al'amarin addini ne to ba wanda ya isa ya kawo wani abu tauqifiyatu an riga an kayyade shi an dakatar da kowa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne kawai yake da damar da zai kayyade yace nan za a tsaya kar a wuce nan daga nan kar a ƙara amma in ba Allah ba babu wanda ya isa yi wannan aiki an gane ko to Allah taimake mu aina muke labudda dole ne in ka ce za ka yi addini kuma ka kawo wani abu labudda dole ne min adillati dole ne ka kawo mana dalilai dole ka kawo dalili anillahi daga Allah wa rasuli daga manzo Allah ba daga kowa ba ba ma so kar ce mana shehu wane yi ko ya ce mm, Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan shehu wane ya faɗa a ƙarƙashin hadisi ka kaza to shi kenan mun yadda an gane wannan eh fi umuri dini ba fi umuri dini a cikin al'amarin addini yanzu babban shehi zaka je ka same shi ka ce ya ake yin wainar rogo kallahu tunda ku ne malamai ya san yanda ake wainar rogo sai ka je ka samu tsohuwa mai wannan rogo fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna kowane abu ku tambayi masanansa kaga ita wainar rogo ta sani amma hajji zaka je ka je wajen shehuwa ne shi kuma aikin hajji ya karanta bai san yanda ake wainar abun nan wainar shinkafa ma ko ya iya yanzu ka kawo shinkafa ka ce ana so a yi waina akar makallahu ya zai yi wainar bai san santa ba amma in ka kawo mar takarda ka ce don Allah imin bayani akan abin da shafi farilun sallah sai ya zana masu shine iliminsa gefen addini don haka yace fi umuri dini cikin al'amuran addini ba, ba gefen dafe-dafe ba ba gefen mm, sutura ba ba gefen nome-nomen ku ba ba gefen kibace-kibacen ba ba gefen dashe-dashen ba ba gefen ba gefen a duk nan ba su ake magana ba addini fi umuri dini a cikin al'amarin addini dole ka kawo dalili daga Ƙur'ani, ka kawo dalili daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ne za a karɓi addininka Allah ya taimake mu dai muna gane abin da ake nufi eh yutaqayyadu bima jaa fil kitabi was sunna don akan kayyade addini al'amarin addini da abin da yazo daga cikin qur'ani kitabu kenan ko yazo daga cikin sunna hadisan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam min umuri dini daga dangane da al'amuran addini wanda qur'ani ya kawo al'amuran addini wanda hadisan manzon Allah suka kawo wa tutrakul muhaddathatu sai a watsar da duk abin da aka kawo wanda qur'ani bai kawo ba hadisan manzo Allah ba su kawo ba wal bid'u allati ma anzala Allah biha min sultan da bidiyoyin da wayansu suke kawo mana wanda Allah bai saukar da wani dalili na ayi su ba duk sai mu watsar da su wa in kana aluha koda masu yin wannan bid'ar koda masu yin wannan ya yarawna hadinan su suna ga kaman addini ne wa ya na ila Allah biha suna neman kusantar Allah da ita ka san wani yana gama kaman ya fi bin Allah ya rike wani wani wuridin da baya da asali daga Qur'ani ba asali daga manzo Allah ya kwana yana yi yana ga kaman shi na Allah ne yace to ko da su din wa ya na ila biha suna kusantar Allah da irin wannan addinin wa nahanu mu kam la naltafitu ilaiha kowai wayan sama ba ruwanmu da irin wannan tunda dai babu shi qur'ani babu shi hadisi Allah bai ce ai ba manzo Allah bai ce ai ba me za mu yi da shi la naltafitu ilaiha kowai gen inda take ma mu ba ruwanmu kar ma ya dauka wai yana razana mu wala nu'minu biha kuma ba ranar da zamu imani da irin wannan addinin da la asla lahu fi kitabillahi wala fi sunnati rasulillahi li anna dinallahi don mun san addinin Allah kam ma shara'ahu huwa wa rasuluhu shine wanda Allah ya shar'anta shi da manzonsa shine addini amma wanda Allah da manzo ba su san da shi ba kenan sai kai ka san shi yanzu ka kawo da Allah ya manta manzo Allah ya manta yanzu ka zo ka cikita to wannan mu ba ruwan mu da wannan cikon yauwa ka je da naka mu gululun ya ishi lokaci ya yi kuma magana tana tsakiya ko ya kamata mu haƙuri ne kawai don maganar duk gaba ɗaya guda ɗaya ce ta tafi har wajen shafi na 25 ƙarshen shafi na 25 kuma yanzu muna zaura <laughs> ba kai ne kai magana ba na ga <laughs> yau kan ka daure yanzu ba da shi yake yi magana a'a Allah ya taimake mu na'am akwai tambaya game da abin da shafi ta na'am ya mutum ne yana addu'a kaɗan don ce mutum ne yana addu'a yana cewa Allah ka biya mini bukata kaza don albarka annabi ko don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. ya wannan addu'a ta To, alhamdulillahi lalzi hadana da hada wa na li na hadiya laula an hadana Allah. Ko shakka babu annabi sallallahu Alaihi wasallam yana da daraja, yana da albarka, yana da martaba da duk duniya ba mai martabarsa, ba mai daraja irin tasa. Shi ya sa ma aka ƙayyade addu'ar musulmai su nemi albarka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kafin su yi addu'a. Ta wace hanya? Ta hanyar yi masa salati. Allah ina roƙonka ina tawassuli da salatin manzonka ka biya mun bukata iri kaza sai ka yi salati na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin Allah sai ya maka goma kuma ya biya ma bukatarka har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana shayin bawansa ya sauke hannu bayan yayi wa annabinsa salati ya roke shi ya sauke ba biya ma bukata ba kaga ashe yana da kyau mutum ya gane yadda ake neman albarkar yadda ake neman albarkar kamar yadda muka faɗi ɗazu su ne suke da bukata a gun murayayyu sai ka yi masa salati sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haisu ma kuntu yace kar ku ga na rasu na kwanta ina kabari in kun tashi ku salati salatin ku zai iso ni a duk inda kuke salatin zai iso ni to kaga bai ce ku kira ni ba duk inda kuke zan amsa mu ku mun salati da yasa kenan mutane wato karantarwa ake musu a karkace shi yasa sai su bar na ka'idan kuma abunda ka faɗi kalmar koda ba ta da kuskure haka take daidai ne in ba a karantar da shi daga Qur'ani ba ba haka manzo Allah ya karantar ba ba za a yi aiki da shi ba dole ne mu tsaya yanda Allah ya karantar da mu yanda manzo Allah ya karantar da mu albarka da annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa salati sai ka roƙi abin da kake so shi yasa kake gani duk abin da za a ce in za a addu'a sai a ce sallu ala nabiyil karim haka ana neman tabarrukin sa ne ko ana tawassuli da salatin sa don me don a samu ijaba don a samu Allah ya karbi addu'a ba wai a kira sunansa ba a ce don shi kamun kaza don shi kamun kaza a'a ba wai don shi zaka nema ai ma kaza ba ka dage ka bautawa Allah kai ma sai Allah ya biya ma bukata don ibadar ka ko ilaihi yas'adu al-kalimu wal amalu salihu yarfa'u ai ilaihi zuwa ga Allah ne yas'adu al-kalimu kalma tsarkakakka take haurawa me yake tura ta wal amalu salihu kyakkyawan aikinka yarfa'u shi zai daga kuma ba kyakkyawan aiki sai wanda ya dace da kitabu was sunna to don haka kafin ka yi abu ka yi shi yadda Allah ya ce a yi shi to a lokacin sai ka samu a karɓe shi sai ya yi daidai da abin da kake bukata an gane ko don haka karka yadda ba ka yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam ka ce wai albarkarsa don albarkarsa to kai marowaci ne a gunsa haka ya ce ya ce duk mutumin da wani ne ma ya ambace ni ba kai ba ka ƙi mun salati to lalle kai marowaci ne a cikin marowata ma kai babba ne bakilun bakilun man dukirtu inda huwa lam yusalli alayya marowaci marowaci wanda za a faɗi sunana bai mun salati ba to kai ba kai ne kake kiran sunan kuma baka yi salati ba albarkar muhammadu albarkacin annabi muhammadu albarkar annabi ka masa salati mana shi yanzu salatin ka yake so salatin ka yake so ka ki ka masa salati ka ce kai a ɗebo cikin albarka kawai albarka sa eh to ya ce kai marowaci ne ma sannan kuma akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa minbari ya rika cewa amin amin amin menene ya fara? yace duk mutumin da ramadana ya zo har ya wuce bai yi aikin da za a yi masa gafara ba Allah wadaransa mala'ika jibril ya ce Allah wadaransa ya ce ya baka ce amin ba ce amin annabi ce sallallahu alaihi wasallam ya ce amin ya sake takawa ya tsaya ya ce amin ya ce wannan fa ya ce eh mala'ika jibril ya ce duk mutumin da yana da iyaye uwa da uba ya tsufa sun tsufa tare da shi har ya girma yana da hankali suna nan da rai yana da rai bai yi aikin da zai shiga aljanna ba dalilin kyautata musu har ya mutu bai samu aljanna dalilin iyayensa ba lawadaransa ce amin ya ce amin yace mutumin da aka ambaci sunanka bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba cir da wannan ya yi asara ce amin yace amin ashe salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba karamin tsani ne, ba karamin ba ne, ba karamin wasila ba ne, duk abin da kake nema yi amfani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah zai biya ma bukata shine ka samu albarkacin sa kenan Allah ya taimake mu aure? to ɗaya tambayar an ce tana da ɗan yamutsi kaɗan sai an duba ta wai Allah ya taimake mu sai ya haƙuri sai rana ita yau in Allah ya dawo da mu sai mu duba ta in wanda za a amsa ne sai a amsa ko in an ga kuma ba wani fa'ida wajen amsa ta sai a ba shi haƙuri in kuma yanda ya rubuto din ne ba a fahimta ba sai ya sake rubutowa yanda za a daɗa fahimta in za a yi tambaya ba wai a ta zuba rubutu mai yawa ba a faɗi abin yadda za a gane da wuri don a bada amsar daidai don wani lokaci ana fahimtar tambayar mutum ba yadda yake nufi ba sai a bashi amsar da ba haka yake nufi ba don haka sai a rika yin rubutun a fayyace Allah ya taimake mu hmm. ya dace a ce radiyallahu eh rahimahullah Allah ji kansa eh mutum idan har mutumin kirki ne kowa ya aka ambace aka ce Allah ji kansa nan ba ku laifi eh radiyallahu anhu yawanci malamai duk inda ka tarda radiyallahu anhu a littafi ana nufin sahabi ka gane ko sauran wayanda suka biyo ba kuma akan ce rahimahumullah annabawa kuma ce ko a ce alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallam shine tsarin shugabanninmu malamai magabata to su waɗannan sa'a ma kai da suka ce rabi Allah wa anhu eh, amma manufar su ta ma wuce Allah ya sauya don aka duk wani musulmi duk wani musulmi yana da kyau don an ambace shi in kace Allah ji kansa wannan babu le eh domin yana da buƙatar addu'ar mu mamaci yana da buƙatar addu'ar mai rai an gane ko Allah ya taimake mu to don haka kai ka san dai wurin sai ka sanar mana akwai walimar da aka ake gayyatar mu ranar juma'a a garin loko insha Allah to hanyar zuwa garin birni daidai gidan biredin malam bello daidai gidan biredin kawai ko to a nan ne insha Allah wai mutum yaje zai ci gaskiya. don haka Allah ya ba mu ikon zuwa wannan walimar. idan kuma an yi yammaci da ruwa kar ka shinkafa shinkafarka yawwa in kaga akwai hadiri to kar ka kwaɓa kaji kar ka yanka rawa eh, in kuma ka riga ka soya su to ka kai ba ka san da inda bango take sai ka so a leda a <laughs> ah, to ba za mu je ana ruwa ba Allah ya taimake mu. Dai Allah ya ba mu ladan kuma Allah ya fi mana. Sallu ala Nabi Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين akwai marasa lafiya bayin Allah da suke fama da cututtuka daban-daban a cikin musulmai mu yi sa su cikin du'a'in mu Allah ya ba su lafiya akwai wani malam Idris wanda yake sayar da kaji yana kwance ya dade yana yana kwance muna fatan Allah ya bashi lafiya mu sa shi cikin addu'a a cikin gidana ma akwai mai fama da haƙora mu sa su cikin addu'a Allah ya bata lafiya Allah ya yi mana gaba daya kowa musulmi a ko ina yake wanda yake tare da ciwo Allah ya yi masa Allah ubangiji ya taimake mu da gudu tare tsira tare sannan kuma idan ciwo ya hau kanmu mu gane cewa daga Allah ne kar mu dora wa wani kar mu kuma mai da abun ga wani mu ɗauka Allah ne ya ɗora mana kuma in mun yi haƙuri za mu samu lada to Allah ya ba mu ladan wannan ciwo da muke sha Allah kuma idan ya sa ajalinmu ne Allah ya sa mu koma ga Allah muna yardaddu Allah ya sa mu haɗa mu jannatin firdausi da rahmar Allah Allahumma man aradana bi su'in وأراد إكواننا المسلمين في كل مكان بسوء وشر وجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اذهب البعث رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم السلام 嗯。